billah min alcheitan rajim bisimillahi rahmani rahim subhanaka allahuma rabbana bihamdika tabaraka sinka wataala jaddoko la ila gayrok wala hawla wala quwata illa billahi lali l azim naudu billahi min hal ahlina allahuma zirna ilma wanfana bima allamtana wa salla llahu ala man jaana bilbayinati walhuda fa ajabina wattaba'ana muhammadun rasulullah an ɓe kala tentika alajee kasal kilan ka continue nowarani kalaten <clears throat> do ala bete a kanara hinanta kanara fasara kanara sonada anara nemo dambaɗo ka bago nemol ɓe warama ba kono karaw nemo anen karande o anen anan o anen fatuwa anen tafsir o o kola mbe ala dan na kiisala anen nema anen barakane sabima annabi muhammad min ni ñin dina da tan ka dino kalon ko sabara karan lamoyro ñan karo mbela dan la nara dimba nara ken kendo yan anara sira kendo tara janne alkema lonto o kola mbela dan fara simanta ba lo kila lo kan en baluwo kan en wa kan fa kola len ki sande nanan fara alasiya fa ka no ga dum be arjan o kola ka kon don de nyimma ka ni jar nyanen duwa nyimma na ni nyimma de alla la mori nyimma la la mori nyimma la mori fa nyimma na de nan do lamarin din ka ni marana da islam fo imam ba ga wasu ha ka formo dun ko be kan da bi ya shi ka siya da san jasu da gambia a nan lamarin lawada don mo fin don da ko da nan musu da dinna nara min ke ba ka duwa bai ya soto to ra nin fan so ra da fan so ra nin kunna nan la ko ko ran ko tin na wala odum be wala da ake keme nani tan sama nan fula Allah akbar karatul dan nan fula february 2022 dulon wala Eh, baka armadina game ɗon california alfal yala e duwata duwatade mbe wanda nan kira ba hmm. ko an tafsiro addur almansur maya ka abdourahmanu sudi a ke fanna mene wala ka ko ano fasare hmm. ane hadis o wala mene kila fo ñaadi kila ko ano fasare ñaama mbe soroma ɗum ɓe sodo sajjida kadada ayatanni fula kata kawluho taala alay men daalol walaw tara idil mujrimuna nakisuro usihim inda rabbihim rabbana absarna wa samina farji'na na'mal salihan inna muqinun tanakum walaw shi'na la atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqa al qawlu minni la amla anna jahannama min al jinnati wan nasi ajma'in tanisaw فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون تنسوا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تنلون ولا فنام جلاء سجود الله الله أكبر allah kibaru an bai ka continue warade alfaale ñum fasana ñamen tawhide kemol e ko walaw tara ta jeerakete kiila ede tumaramen almojjima mo konol na kisoro o siye kumolo jim e nder mi maajo bata on kono simal lakira e mo kono simal lakira hmm. ah. ye kumolo jimi kama ne bɛ mɔgɔ dɔ a la a y'a kɔngɔ jɛmɛ burun a bɛ kuma mɛgɛ i kɔrɔ bana mariyo abusan na nka a bɛɛ jɛ o sami na nka a bɛɛ mu yɛrɛ fana jan kɔrɔ mun dɛ abusan na nka a bɛɛ jɛ jan nka fɛn o fɛn mu ye duniya alijana ni jahanama la ko la abusan na bɛɛ nka bɛɛ o sami na nka fɛn o fɛn jɛ jan nka a bɛɛ mu yɛrɛ farajina bari murunde dɔrɔn namal sanga bana kendol inna dol mokle mi dankenala san dankenala kuwonala malta e ko ala ye lon kala nala ya be fo ñin fengo fe naga jahannama je ga na siya da salo jan ma ga biyar mai birin duniya eko sami na ga biyar mai fengo fe be jeeya be fo ñin ga fengo fe moye jana ga be jeeya komo kuna moɗo farge na muran da naman na bara saran bara kende enna dor mo kan be dan kana ala ayata na fasar sujja tauhid ke mo la tauhid fasara bai maga sura mun tauhid sura walau shina na da ran da alai la atana Sadiya kullu nasin rama bi huda halakan do nin ta alalla fira mo mu si kan da walakin bal haqqal qawl kuma mu da min ta alama Allahu akbar da siya ran siyarantoɗo ba ala ala jinol ɓe ɓe kebni simoɗo ɓe mana mu ba ala ko adama diŋo ɗoɓe ke misimo ɗoɓe dole kafiro ɗoɓe da jan ɗoɓe jahna mu do kumole man kawan da ti foŋle ɓe mol ɓe ti, ata kela kawanditi ata kela ti, ata ti, jihade kelati ɓawi mola malaykolo kam ah, walakin mar hakkala kalo kumolem ɓola min ninna kumole da don ngam nafo laam la anna jahannama on ko walla hembe jahannama fandel e maaji min ala jinnade e jinnol walla jahannama ɗumo seeɗa e walla foɗo to won nasa nimmol ajuma ene bee ɓawi jinnol fona konndo seeɗa mo konndo jinnol ne adama donɗo ɓe jahannama fande tanmin saw jinnolu ɗum wida e aljana ɓan dolo ko ane hmm, kala naadolo ko jina misilmotida aljana ye alamisima nana lima nanana koñimmaco aba kannda jahannama molle taadulama arjanata ɓa jahannama monne misimol ɗen dora arjana a kira kirata molle jina misimo adada arjana adada jahannama naɗango jina kurogoɗen jina kafiru adada arjana adada jahannama ɓa anne jina misimo adada jahannama aɓe ɗannawol lonna dole dole ko anni koye wida arjana de la arjana de ah. lammol ken dol a lam yetumen sona en son kablahum wala jahan fabi ayi ala ila bi kuma tuka ja aljana muso eh jina ma sabon je mo ma sabon je kama ila aljana muso lawal laniya be ba ta da wuraren rodo yaron ya mutu da musu kudo da bi da na yanyo da ne ma ta wuraren da e ka sikan ne fa ka je na ko kan ba na la wuraren da kuma bayan muso ne da wura hannanin kiwal da da ko dale hannun ke kula da kan a ɓay de atana wurara ama wurara de e eh, kala ala a ah. pro arjana kewlo kana sikkela musolu to ba betara ruban atra bai bebe sun kudu malata har yana na yi labi sami mota kai mata sun kudu hmm, sa ya sida larin ko birin barage kuma biyun mota na musa kan annin ke do mai annin adama din mela ake kora gina mela oto kayɗen ko jinol nin molkira hmm. o musolu enen jinol kira enen seedano siila hmm. wala na tankara muñinde seedanol ya enen jinol fotata nation ka seedano iblisa donde muso ma fo bisimna be wurala na e wura seedano bana beera abi nerala lana kama fo bisimna seedano na ba ba n'a kɛ n'a bɛ la a m'a fɔ bisimila sedani fana b'a da kɛ a kɛya min kɛra kɛya wala y'a kɛ ke bɛɛ la ɲɛ kɛ ko la ahan yɔ ɔrɔ gino ni mɔri ka la ɲɔ kɛra tɔn bɛ da kɛ fa ye muso dɔ jɛn i e da ko dara da hɔtɛrɔ tɔn bɛ jina muso la i kala mɔ la e si furu bara sarama kata jahiro misali misal fe ene muso muta jeno e ko nyende muso te monte jeno le kala ninna jeno e etola fula sarama la sando ana marki akonde ando ni akono bunda yeleda sakofa ne ko mo muso se futuma jina kyole ne son ko kono ma do ko jino le kono ma do ndirano jina do jina nyinen kana jina se ni nyina nyinen kara ne ne muso tara siye bumo kono yana damma e gonna musolo ani ngani Musa ko ani na e jina musolo ay kalan kalilla walla e mara ñemmu ginnar musole sa en salaŋo taman do ye karne muso muda ko ginole ye karnen ko ginole saren busaro do ko wanayi ate ya hmm. konne fudu non fudu yo ala ko gañina fo ko mbe jahnama fan lajjinan num mollella no wonde ɗen no simoɓe kandande omo malayika olle seeɗan toon no jinol ɓe ɓalantol ɓe temale ala tendu koreke par ce que malayika o be kunnadi a be misilimi ala afiya diwol ɓaɗa seeɗanol fana seeɗa adama ɗon no jino kontoɗo seeɗano be kafira be wiɗa jahannama yo ala ala en tan kam manke serande so adama ɗon en jinolle ɓe bara balansinen ɗo arjanden do jahannama din sen so ni ɓayini hakkilone jino jino e ani ni anini hakkiloen jino musomo e, e, e, may munalema ani hakkiloen jino e ede adama do ka fa adam banen faade e enen kumba e kumba annaɗa hakkilole ha o do oɗo le bula kan do no kana bula fiɗo no ne filde da bolola ne jande da bolola ne kafe da bolola kanen so ala ko fasgo ko annenero ke bi bima fawa nasido to yeñi altol ñinata men na ba ɓa atul ɓe dunala al ñinata allah lakirala le ka yawma ko allah lungo ɓe ña haaja be atul man mbi konde ala bi tuji ala ñinata ala ato bi ala men teraji ala ɓoola jelade en ta ala na si nasina kon fana ñinata allah ala kala ñinatante ala allah duniya on fana ɓe ñinala allah jam e, e, oɗo oɗo ñinomo fulalate ñinoye façonne Bari ala ko ala ko la yedilli rabbi wala yasi ala kon de ka fil sa ala ko ja mbe ka nyina ala ko be nyina lan ha e do ka nyina nyin kunna wala ko do nyin nyin ko tuje nde nyina ko la wala nga ko tuje do nyina ta fasara nya do bara nga tuje atulli ala be nyo ya atulli nyina to wala la ali o ko tuje ala ma program nde ala fana be al tulaw yankan karo konale ala la nyina o jam ko to mede mbal tulaw yankan karo kom ye tuwa kuna ye mi akon fo sako ya me manya ntaraja ha alo fana de don be mai mo e, e kare don ko ma fa ne wala bi be ha Alima ala nyina lala daga e si ma ya duwa alma ala to wala ma alma ala nyina be ma na alma ala to tun irin na fo sako nta ba ala nyina ta karo la ba ma na fa a ada nyina ko do jang alma ya to tun irin woro nyina fana ala nyina tiya na ma nyina me na fo eɓe tulajjere ɓure fof sahonde ko alanya ñinadan tol wala man ko fonna koɗo hanɓe o zo ko an nenaro ke azabal kolde yankankata dumaron yankankata maje duma yankankata ɗon ma dumaron juma fon sababula kuntum ala jada na le men baro sabula ayatan nin na innama laalon ko yumina ka tonde a kalla ɓe ayatinande alal qur'an ola allah jamoɗumen ida zukkiro ni e kawandigi ha ko hanora harru e kabo sujjude e ka sujjude aɗa ñasiwan kan ni e ko hano e ka sujjude wa sabbahu e ka subhanahu bi hamdun kan ala tin do ñama subhanahu bi hamdi subhanahu alhamdulillahi sa bike fa warade aya tan ne loy bike fa wara sujjudoɗa e bike fa wara toña fanaade ima yewe ko ano karanne ɗo ɓe kawanɗo dura eɓe fulani alade ɓe kumbole bisimilla alayhisalam da kan fara ta wanda lakan jiko na shi wasu gaje akhari abdu bin muhammad ibn muhammad ibn abi hadan an qala radiyallahu anhu fi qawli walau nara ajr walau tara ajr mujrimin na kisuru wasihim inda rabbuna rabbana wasarna wasamia niyamu kuma je ye koŋo jima ala ñaatana ka hoye ko ngaamule ngaami je kala abu abou sirri je yana tumara mana lamyan fon basar jiro me nafa o samio yamo hena tumara mina lamyan mai sammumiro me nafa balan na balannaalu balan ta men numan son koɗo ɓeɓe sonnale biraɓatiɗo wala maso son ne jamaye sone kiyaro numoyro mai nafa wasu ya kawo rawar na lati na kula na sun huda ha nin da alala firansi mobila kan dole a biya kan kala ka lausa ala na da alala na sajin wasu mobila kan na kuma ayi donald ka lausa ala na da ala an zara alihin na sama ya aya a shi kawo ko gina na sanda da ana kuma laha kajin na ko kawo ko sa sa biya kuma jibe fa maji biya sun alala hadisa ulum wani kema kima ko wanda tan siya nan na ni ngo hana koron ko walen de sagolon dolon wa akhajal hakim tirmidhi an abi hurairah an qala sami rasul ya qul ako inna la ala ya tajri ila bi salasati ma'azir arabe rabbi inna allah ala yataziru ila adama asi adama bulose bi salasata ma aji langiruɗa saba bulose hakkatu adam ya kula ku ko yaɗo da adam ɓemba alai salatu laula annabi adama lawla naɗon anninte la antude ka alkazawi kuma man wulolu danka ala lanatula alal kazimin lolu yom yoma kaza yala ala yewulol danga قد الكذب ناتكم ما ولياكم والخلف عند الوالد يا ولا حلف ولا مسافر يعني كالو وليا كالو أو أعذب على أنكم بمويان كان لا كان هكذا أنا أما دندا لنسا بانكو فني أفول على نيا كان يكون بيان كان كتلا نينا ودارو سابان كومونتي لا رحم دن ددن سبالفا اليوم بيه zuriyata kan siɓala fele diŋol ye a jumana diŋol be in siddati ma ko da ka a datuŋo meŋ pata lahe da ya kan kankato yan kankato kalam ba ya yanoo dimbaata den nun be doŋ jela kalam an tata ala toora la mol be ta ta ala na fa mol be da ariyaate ala toora la walakin bar haqqal qawlu minni saban da da dan liman mo da ba na ki amma so so wa asa an bayanna ya mara so so kasabaru so anna kilama wulyanda kewloto asa amara niyamara soso lamula anna jahannam minhum ajmaina gombe mai fandewol mumela la kafiro o kumole saɓanda nuwante siyan fe bemma etela jesus maka sodu larafe ayatanni se oya kura koya da adam innente a kura adam tomo ɗonla min joleke don ko nara dimba kono da wala o azibu ahadan dama yan kan kala mina don na bana bala illa man fa mun kada alon to ngalon fi sabiki alon nan londo to ben sabanda ne konte laura da to hannu mo morde ila duniya kala dina la ada da murla ila sharri ila sharran kala ma si ba ke wala ko nyawa min ma kana shi abe men do lam yura jate e murla lam yura atabo ate ala jalere ala ala ala kuma to mudala jalere kuma kaman konde ala ya lon nan ni be ko ne bule muru e ko ba sen kanna e ko ba ke ko le belaran nin a lo la ko ro ko ne muru te belala nan be murin da banna don don yin don yin la ko ro ne muru yi wulo wala wuro do la adu le ma no an ba fa ala ga ke ko ne mo da za fa muru ne saban ya fula saba wa yaqulu lahu ya safa ala ko ya da ta don karji jaltu kan ya kal yon bi hakama ki gade bayno bayna jarga san ki din ni da adam kuma shi lo dal mi jan lo bala so fanjore sadio ma yorfa ilayka min amali labaroɗo ɓaye tan dilere jon labaro min men na baro nabaro fiyara faman raja minhum khairu min na kayro e kuliyara ala sara e ala kujawde ala kuñumare wiyetara si ara kujawde miskal jar hani jajaga sollayara fala hulu jana bida aljana hatta talan fosa anni konde la dakhala nar al yawma minhum tamudun da jahannama e ko e dum illa zulma illa zaliman ko kafir mi afan tonen e na kon demo e ɗin toon taalo bara sore konti senu ni jooɗoɓe kuliyari ni jooɗoɓe feyari e tetoñi e lafurara e mansoyɗen na kiilala lahilahilala taabeji ɓe fojanimo laɓore salon kon mamma toñi ɗum ko kono hade ɓay fonlede kafiraje fantoña hadise aɗum on wokkima kondo tan senede siwde wakade mun abi hada an so soddi radiallah annahu fi qawle fa duku ma ka nasitum liqa yom ko haga alneniro ke ayan kan la a yankan katola allahñino kam mbiye ɗumla qala taraktum ale turoke an ta tamalo ale bara ka ka ya ya yom bi allah mbiye ya lun jang ka lun ne san jang lun jang noon baybalo e toon mbiɗa balo san mañasi hadisa wirmon woro kira kondo tan sen woro suude waka ibne abi dunia an dahaki radiallahu anhu nana alnanoke mana sido aldañino sabra ala men tujala yan kan kaɗon nene kala ko alyom bi natruku ko balu tula fi nadde mbakono kama taraktum amre kali en nayi amaro tuje ñaame ɗum fana mbal tula de mbaga ɓalma nayi amaro muda mo fana ta allah mo on tal bondele ala e a dai sarari wani wuri kuma kwanar tansiyan wuri su biyu ba kai bun zai wani hama su da kawai ina na na kun binye na kakar tuwa su ba a tozo a dai sarari wani wuri kuma kwanar tansiyan wuri su biyu ba kai ba na wasa da wani kara na zai da haji da ayyafi sha ni salawar kawai ne a yadda su wata bura kwanar in na ma yi wani bai a na alli ne za a jikin ya kato ngol men laada ala niye ala to fodde ka da ayi a taw hay sida kan ata ko mo salwade ko niye kawande ala yalan ko a fela waɗan nafira waɗanda ay ha cohlande ala da alin rasar Ah, fasalwa tulotula ko gumolo konko wato o fana ma ko do o sabba si subhanahu ay sallu ka sale subhanahu la ko bi amra bin ala ya ma wa kasina sala ba wa na ya ko wa hum la yasakku bi ga fa d'a sala an itiyana sala ka sala wala fi jama'a da jama'a sala do ba ka da ko bi ga fa wala o fana ma ko do ha ko do ne ki jama'a sala ji do la na kalan da lo nyo kalan da alke nyo so so wala siwale tena kawaɗo tena ونحن في الأذكى هم في الإنكار على كن ندور على كان دو دو بسوا سوا ده ندور لين كان ندور لين يلا آية كذا الله قوله تعالى تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون aɓe mo ñimal manko to fo min ni ala fo ɗoɗon isaji isaje kumboɗa isaji e salda isaje ala tolo ko isaji e fo majje min fo wal tawhide sorode aya tan woro soodu sajida maka soro eh, alfalla fasal ñatata jafa junuɓe ke karol jam fandi annimaɗaji e laadurala yaadu eh, ona bai bai mara ke la khawfu an silan rawa tama nin tama amma ma ne fa zakana ya mai jin fi kan ko da ban ba to da jafa jiru ke karar jafa da alima da je ladlak alima da je ladlak ya e ke karar jafa ne lalo ya do ona rabon ke ma ya batun khawfan be sirar da alala wattama ne be tama yare be jike alala jiko ne silam ebe sila dala yan kan kato la ebe jika la nemo ni sima kare ko na baro mutata nje fambe kiisara o dow jannat jikiran be kiisara o jikko kono ɗum o min ma nen hoore zakna har jamana jom fof e kawake saɗade mo kendoro ka saɗa mo kendoro e ka tan Ahayati me dio sahab bet en vez de durman sura kaun lare wa ibn jari wa ibn abi hadan ibn muhammad ibn nasr fi kitab salah ana ana ibn malik radhiyallahu anna hadha al-ayah ayat tajafa wa jurwan wa daje ik karo jam fadillah ra Allah la shuru nazar fi intizar salah allati tuda al-atma akolam sahab wa salam jeta wala ik sahab ite hmm. jere yela lara kadi masa hota o fana mu koto ñimmande commen tara jafa jum ana e ke fan e te lara lara ke fan jafani lara e e ɓe lara fo safo sal mbaɗa ganna safo sal o ganalla e ma nema safo sal e ɓe keɗani حديث رموان نور كما كنا تان كنوندو وأخذ فريا بن أبي حاتم بن مدوى أن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تتجاف أجل وأن مدى جيك كراجا فندنا قال وكان كلا لا ينام وغسين وكو حتى يصلي إسافوس إسافوس همبر الله سبحانه وتعالى أنه برنا سافوس عن الله بكرة نمن سافوس hadisa wani munu wani tuma kan da tan kan da anan kilin jam wa khayr bukhari fi tarikh ibn umar da ana anas radhiyallahu anhu qa nazar ta ta jafa junubuhum an al madaj fi salat al isha a safo sala ayo ko da ko da sai bikira ne man safo sala hadisa wani munu wani tuma kan da tan kan da fasiri ba khayr mun abai sai ba ana anas radhiyallahu anhu qa ka kunna ka naji tanbul firas ga fanjan hono laran kawrasa da isa jannin ka safo sa nin man safo sa da kalla hadis al manwar kuma kon da tan kon sa wasiri wa akhir muhammad bin nasir bin jabun an abi musalma radiyallahu anhu fi qala tatajafa junuba an madaje ne mu yala da bike la fi sa da armanan safo ne man sa da bike la Eh, eh, kamar kuma kwanatan na sai ita ba ka yi auda za ka fi musan da wani wadda wani ana sai da lanu kara kun mara ita sun nuna kira sai sallan raka da ayyana kawula isa jana ka safo sarara mu da haddisan dun bi ka je ba da hasafo sa kwara ko yana hazila da ni ayo nazari fi ka eh, ta da a fa jin mu annan ma da يرمون أورو كما كنت أنكم الأخير يقول ما ترى أنا أسر دلانا قال نظر فينا ما أسر أن ساجرا لن سالوا لنا قولا كنا كنا نسال ما كان كفتو أسر فرانا رجم بكمرو آها إلى رحانا كرام نسول كنا هذا نسال إساف آها كنا إساف وسر ما أنا بسر كلا أسر فنظر فينا تتجافى جنوبهم أجرا لنا قولا قولا نلوك إلى نما سافو سر نما سافو سر بكرام yala e fanja honde laran la eh, sa ko sarote ko aha kon kola kon kon kola

madame sall safana sa ko sall manna sa kira sa sala fana la de na ajira to la ko kada ja fa dun ba an ma da ji ne man sa ko sall bi kira hadi sa dun man wala kama kon da tan kon tan wala su yote wa akhraja ibn madan an bana ba sa dan hama annahu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala kira ko wata jafa jiro an madaja kiya fan jan fan diraran karo ita karo jan fa baki la ne man sa ko san karo kuma da jan la na mun kabla da sa ne baki la ne man sa ba kasino fasina ala alaje falamma zakara zaka bi ya fo jala ya sa mo kala an yi kan فوقتها قبل أن ينام الصغير ويكسر الكبير فوقت ينادى وعدو كسافر قبل أن ينام الصغير جنة دينو كسينو ويكسر الكبير كي بعد تيل أرون سافر كلا كنن دار بدن دار توصل لجونا بانيا كي وسودو بان سافر سافر ينون يعني سيسينو كسافر سافر أسادة كي بعد فنا بتات أنت بكم منو بعد أنت كسينو لجونا سينو كندان كندك بعد بعد o kata kolonte molla safoto fiya ñaama ɓellinamol waata o siro waade naata waato londe saafola pour kala sara janni mol ka sino kata kolonte a gawalla denden sino sema alaño kono fasa ñamara kadi haɗa saɓe ɗum man wora kema kondo tan kononto anin se walla ani worwola wa kai bu numar wani bana ba sai gara nuhu mafi ta rajar fa juna amma daji ya kewa kan jafa na lara kawai ko in zarafi sirata da asha al'afiya a jiya da labon safo saba kana asha wasu kira murka da yana bukatar sun hata da saluwa ko safo saba a disa ulama na wani kuma kan ta kan dama sai sai yadda wasu bin abu sai wa abu wa abu dawuda wa muhammadu bin nasa bin jara abu wa abu hati wa wani wolɓe hakkeke sunna ene asedarani hoke kan kada jafa jungo animadaji e karo jafande ɗaro kara ko kano kede jan tajiruna ma bayanan mage wala sa yusalun e keɓa ɗum safo e e safo yaran mukadima ne suke akira wani da tan ma ya bada da wani wani kamar kan tan kan don ne su yoto fa khay abdullah bin ahmad bin hanbal fi zawaid az-zuhd ibn uday ibn madam an malik bin dinar radiyallahu anhu qala saldu bin an hazira kada ja fa jiro an madani kada ja fa madani kada fa kana kaum murtada من أصحاب رسول الله صلى الله عليه يصلون الملائكة في الوسائل يصلون بعدها إلى إساء الآخرة إذا كان نافل وكفى جانب أخرى سافما فنزل هذه آية فيه أجلة للك وتوكيت لك جاي من يرفي الوسائل بك لا إذا كنت جانب سافما إلى مدلون إلى البركة دول حديث أولو مهن ورولا أنهم قدوم قلب عالمكم حديث أكيد فلا فورولا وتوروا فكما ورولا foywilu worowla foywilo muwanni worowla karamo ka adisol fon la siya ñin mo to bilan fo fo ala woro ako mar man kunnan kan naji sun fi majiyan kasi shi wani da wannan asumar mun asabar sun ya kira sai godo ya salo na maka ga eh, hmm. fi da sai sai ina ga sai janin safa ne fi da sai janin safa besat fana za ta tada jafa jin wa anuma da ara ko da bi da kada na fi ron ay jai yar mu wannan warwara nan kile aka ya muhammad bin nasir wal bahaqi fi sunana an ibn bi an urabi hazin fi qawli tada jafa jin wa anuma da je iya karo jan kara kala hiya ma bayna maghrib wal isha salatul awwabin fidonin safuwa tema batla la salawatu wato salam sinafi wa safu safuwa na safu salam hadisa da mun wuro na furu akhir muhammad bin nasir an abdullah bin isa radhiyallahu anhu كان الناس na bayanar الأنصار والكذا يصلون مع بين المغرب والعشاء في بني سافوة ما كسر فنزل فيهم درجات وجمعا مراجع على نار أرجل kuma. حديث أبي المنور أن في الواقع أحمد بن جرير بن مدعو عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم في قوله ترجع جنوب المدعي كرجع حمد الله قال قيام الأرض من الليل مولى سورة نافذ حديث أبي المنور أن الناس في الواقع أحمد الترمذي وسخ والنسائي بن ماجه وابن الناس في كتاب سورة بن جرير بن أبي حاتم والحاكم صحيح بن مدعو والبحق في شعب الإمام أم معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر تمام fa asibatu labanda jomum ɗum ɗo kariba min besiran kira nahanu ɗon nasirin mbiɗaka ɓe olon nin kira man jamfañon fa kolnugo yani ɓe daɗara kira akhbir nin kibare ɓe amalin mbaɗa yeɗi xinni jana min sindini aja maadiru jaballe ɓe ñina kara ba idine annana jamfande jahannamum hmm? yalan dambira ñin sifalla kala kala kada salda yañin kaga anasi yekku bala ñin kaga wa innahu ɓawde alyasira sonat alama moke yasarahullah ala ala sonat mum ta abdoulaye si alaɓa ɗo wala tusugi oto kemese si salaman oto tisa yi jakkode oto simrande simkara sim oto hojjurba ilaka abomahi summa kawkaka ala dolaka honde codla ala abu abila kaya kayra bondaka a saw musumo junnade tanka o sadakata sada toti fowol kala ka jumbo dibennede o ya rajulo mola salo fi jawfila suuro kono summa kara tata jafa julo almadaje hata baraka yama o fana ka tuma ma sugana fo tumomen nimdi sun ma kala ko ako kira ka ala ohbeka be yasel ba da kibara ko kolo don ko o la bara bara mi se misima o jibade sana ani mune mara ka ko kol go bala haka da alay ka kala ko ya amol da kundon ko al isa ola yeke ma o muɗo ho misima fana baro a salade je kasal o jibade sana misima ala tunnen kinen ko aɓe jahado kata jahado summa kawaka ko maja ko ala osuɓe ko honde kibara bimraki jaga kulle min mata ñimɓe ma ñimɓe kafuñam fa kolɗum ko ɓala hanka yarambe annabi on fa hara be lisani kila fonamol fa kala ko kofu anka halewa ñinamotal fa kolɗum ko yasede alaka wa anantela o innade lumo ahadum follum mo darakkola bima fona nada kallam mbiyen kadi amen fa kala ɓoyonde finnade mbakon alawɗin yaɗa kan la hasade asara fo hanni wawi men fo molla fo kuma da din ba kan hadisa wirmoni woron kimaro ani wani wuro min wa wakay bun jara ammu jahra jalanu kam zukalana zakalana arsa kiranyen fonye kiyamu le sura na fula fa fada da ina fanya fula jabo hatta ta hadara ta dum fonya joka buhun fa kala ko da jafa junuba ni na je kala jafa garan mol mol kana be so enfino mol kana ɓe sinoro talɓe talɓe tan mukallafo keɓa mukallafo nin siwo kura e ɓarata jani ɓe dula miro ɗoɗon nani biɗibiɗi kenson laran kan ulelo fula saliye salin salin fo nin suba sila nal da janni salato ɓe sila miro jamare hani loki aykan kema sappanji on ɗo wade ɓe nin suba tem fo wade fura ɓay fo sa nden kaje jamano ɓe ka waɗani joni dowli safo salato ɗamma e kolo waɗani wiyata laren dron nin sallon ɗo sirale waɗen femaka alay sala femaka ko kuwa fana kule aɗo tile waɗen furo nin sallon ɗo tema fembiga suti awdi sayin bai sare ɓe ɓe tenkoɓe ɗugal kanawo keɗe allahu akbar kanawo keɗe alsuutol alsuutol ñajaɗe ne ma wula kamma e ñaka jaɗe keɓa yela biren talan tan talan konono fo suba e baran mbaɗanda eɓe mirale ɓe ɓarale ɓe tula barale ɓe tula mirale kare ɗo fula sadi nafuloge nate naganen kuluhu assalamu aleykum yawla fatiyaka yahi fulake assalamu aleykum hanni danta walla womo kubade walla e tasi bosen ni dalta walla walla na sawranira subhanallah alhamdulillah la ilaha allah ko astahfirullah alhamdu sall wonna si faala walla e kurano siga yaka walla la dalaylo nila fa anila anila eh, duwaran lo mbaɗe ali sabari kira diyawnde fa kumboɗo pour mo suudo nafuɗo moro karani حديث ابن منور ولا نور سيدي أخي ابن مرة أنا به وجبا أنا رجمه قال يا سيد أكي أكبرني كبا بعمل أحد عجاني ولا بارا قال كو قد سألت أن أجلي أقبلني آه يقبلني أقبلني وإنه لا يسير على ما يسره الله على على سنة ما كسبنا تعبد ليس أبدا لا تشرك به شيئا كنا فاكر أرما كنا كافر wato da sai da sijar sarokar ma to ba fara sallo radin malam zakar zakar amna fa jako fa jafa ma ran shi da ne rafa an ba to kan bai kibar bi sai hajar an yin ko bai kunnan ko kila fa an muda na bar ana fira waziwa da suna na tur nan kinai ko rasu hukul kunnan ko alai sai da kemi sima man assalamu alaikum min kemi sima da salama malaka ki sallallahu alaihi wa sallam ko mu da baro da salo waziwa da suna tur nan kinai ga jihadu wasiya mu sun da tankaran o sadaka da sara tan horkara ka jumbo toto o salatu raje fi jafi a ninka so da sarka ka jumbo toto sun matala a da kiran da ayar karan ta da jafa junuba ne wadai hadisa wilmu ni woro wula ani woro wula nyang wa khay wani ma do anan nasa da ran hu qala ta jafa jinu wa anwa da ke fanjan fan da da la ta mura su da illa akhadha minha bihad fo in yusulu su da su da ba imani na fura na albada da sauda da su da jan fara hadisar rumman nura ke mai saurata ya fara yabar wani abin sai wani muhammad bin nasir ya yi wani jari wani mai an mujar fi kawai ta da ya fara girma an wada da ya kawai ko ya koma na kwari salun na billah ya kallo wa ka su da musulun hadisa bin wani wurin kanan da aka yabon nasu yabon jara an hasana da la'anu ya kawai ta da ya fara girma an nuna da ya kara ko ya koma na kwari bai sabata ba a sabata hadisa yi rumuni da ana ƙasar na harbar ce agwagwa aka yi bin nasi babin jirai an kawai ta da jafa juna ba ni mada yake fan jafa da su lara karaka kiyamun da su da na harbar kada ruga su da bai sai hadisa yi rumuni warwula min tanjan وأخي عبد الله بن أحمد في زواج الزهد من تاري أبي عبد الله الجدلي عن عبادة بن سامد عن كابر الدلان قال إذا حسنا نعم وكفنا من نادى من كذا سكرة هذا يوم الفصل أين الذي بيلم بيقول بلن يرمول هذا بي يوم الفصل بيأس كوي بن يولونا لاكرا بافوتو بالونا لاكرا أم بايم بيقولوا بلونا لاكرا أين الذي مولى تتجافى جنوبان مدى من غسل بسم ayna allah jam mola yadkuruna la kiyama ma kala ala mina le loto kola ne si to wala jo ne ni be e laare salo e be ga tu dia fo do sal la ga dare ma fo si do sal wala do sal walla be be do ke lo do si do tato e na aya ke on tan kon do ka summa yakhruju unqu min an-nar fa sina fi jahannama sa kan fa la jam ba sa kula jahannama la sa kula a kan fi ndin fa yakula ko umetu yandi ama bisasi kona mo sabale chope jahannamara selin babina kan bi bo kanade biman momen ma allah ilahan aka mai ala nin fambato jaran batla kafirun na da kan abe kulli jabbara anin kadato anidin kando kolon dundarin tolu masa tulun bala tajiran tolu mo kuma mai balon abe kulli mota ni yandan tun be moton yalan na da kan la'ana wallande arafu biraji min min minal walide biwalade arafu eh, biraji nga molonde minal walide wululala da biwalade awuludan ye den suude ñawo ñama en tele ñum mo sabo suude kafo kono e fo moɓeete won mo wuludu biwalide ani wuludu o yefa suude ñama en teñin ɗum ndar tol suudal kono gattoñerlal suudal kono ara eh, eh, fulabatlade jalabatlade suudal kono ko yumore sajamore ɓe fukkarare musa misime fuwaro ila jana oletaja arjana e abi suna e si imuta ko kuna ta ba suna aka muta ma kan lana amman do man su do wala kuna umran ɗum mamara mamman olas ɗum ɗon ma momara man koɗo eh, eh, muta alkan ko alɓen koɗo mumara koɗo tambule kon do bo men namma momara sen konde bo fo on tele nda fo mantelitiyam ha atule lake kondubo so nan alhamdulillah atule atule tenten don jara fulay alenal hadisa wer mon warula tan nin kilen jam wa khay muhammad bin nasr bin jan da haka lillahi fi qalat rajafa bin wan madaje ana rabon khawfa wa tamaa ka karo jam fan dilaran bisran din qala hum qawmul wa la yazaluna yalquna bi kafa ala tawfun ibara to fara do imma fi sarfa ba fo kan sarara kuma ba وإما كان ولا لوتو أو كل ولا سيتو وإما إذا استيقظ ولا ني برات من من على سن هني بلاد ببرات بلاد تو جاني كسينا كرني هم قوم غول مولت لا يزن بك هم يسكن لا تاي لا تو فراتو حديث المؤمن ولا تن فلسفه واخي الله كيف شاب الإيمان الرب الجرس رضي الله عنه قال يجمع الله الخلائق جمعا كان كان الرب لا يفهم كفر في سعد وادي توتوتون فيكون ما شاء الله يكون على خير جمعا koye naade munaɗen kirasa kiraga so yaramo ahlul jama jama balonna lemanel ed buñaɓe mayi aliyoma bi olkarani buña biyasi mor tara jafa aha aha kawfan mor eh, eh, to jafa jom si karan jamfande annuma daje yadi on rabon kafo tama ñimmoɗo ye fan jamfande lalanten kal lalala e ɓe alabaton koye ɓe silanda ɓe jikira faye ko mune si wori o fihim kullatum man si suma yalbasu ma sha Allah asime alala flame an yalbasi wato meke summa ya ore sina muro fa na de sikiro ke ya sayala mu ahlul jama sinin jama balon liman ezu juma mulan bunya mota jam wala karanu anu mo ba ezo ne karamo be me parano bunya liyakum alladhi mulsi wala la tulihim tijadan wala ba an zikrillah sai mulmin mujulol leldi ebe ebe ebe safaro la nyawnya ebe tuwa do ko non politiko la nyawnya amme bale ala to fon ni ala to fin ko nin karan nin salola sodo nura ayatan so uh, nan wol fana wol fa yakumuna sawluhum aksar min awla wala basiyara min dawlatin so sodo na sallallahu summa yalbasa mai masha allah an yalbasa ala lafita wato meke summa yauda da kira kila e kilake sai so yalamu ahlul jamo jama balona limanel ezil yan wal karan bi duwala mu bada anan buñamo abelon liyakum alhamiduna lillah ala kulli hal manaka ala tendo ko lanin sona kon alhaaloɓe da iye wulɓa fa yakumuna si wul o hum aksar min al awalan walla ɓe siyala ñen kam falo fulade hande kafum hadisa laban wala ɗo hadisa wel mon worola tan ni saban jam wa haybun jaa ibne abbas adala an huma tata jafa junuba an maɗaji ɓe kala jam fonde laran kura ko tata jafa ande zicrillah e kala jam fonde laran ala to finko kan kullama sa kaso ni barta wato wati zakkarole si ala to fo amma fi saba saloto ala to fo imma fi sal fo salo kono o imma fi qiyam fo lo to aw koɗo walle si to aw ala jum walle ɓe laare eɓe ala to fula ɗo ɓe salo ko ɓe salo bandara fahu wallahi zan bi ke fonyo yaji ko nala kala to fin kon yana kira wa kira wani da sun memba halin da alahu ba ka wasa baraka nin karan da nan mu a ne kwan da ya ne sa ya ne a ne wakil ya a ne saban da ya kama ne karan da hmm. bai sawa o kola na hosi ina su yi baraka don sa fi ala baraka shi ma kola ala nan da arjina kila duwana lahi da amma da talam an anyo su ga anyo hada anyo nyin kai jumalan ba ka mai mulkan kira jama'a ala tinya atinya ala fe di ma ma di fe ma di afe e dunya ma dunya ma an sala ne mo jama'a anoron hormon nin kilaña annabi mo nin kilaña to mari be ka hono imam malik wani imam molo anen fo hono kon dan jo kon dan be anen kilama do be malla zana amala alaihi min annabi na siddiqi na fi da wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa allah sai kanar ko amina arabe en duwa jabe la allah baka jiki tuna jiki ma fa amanza alma ji kol ni ma imma fo na allah e duwa jabe hanu be madina sidiya kalehin anen londan yemma da har kon duwa ta ne moɓoto dawda ela duwani na duwa na allah duwa amin allah kamten jabo zolɓe